miliyan nawa ka ce ma dan Allah a sassauta za a sassauta ma miliyan nawa ka sa aka wallahi Allah abu sai ka hidi ma miliyan nawa kuka ansa miliyan uku muka ansa miliyan uku eh. miliyan ɗaya ɗaya eh. nawa aka baka kai ni ma an ban miliyan ɗaya miliyan ɗaya eh. bindiga bindiga wa'in ce muka halba wace wa'in wadda irin wadda ake halba kala wurin wa kuke ansa su tashi zane Idan ba ikon Allah ba, babu wani abu wanda bai da ƙarshe, ba zai taɓa yiwuwa ba ka zaɓi mugun abu, dama ka ce kullum kai ne a gidan gaba, akwai ranar da irin haka za ta faru, al'umma ku tsaya ku sha kallo. Ku je ku ga wannan babban nasara da aka samu, yadda zai faɗi kaf irin abubuwan da suke aikatawa da ina da ina suka je. wannan matsala ta tsaro ita ce mafi girman matsalar da a kullum al'umma suke ta ƙara kiraye-kirayen a ƙara ƙaimi wajen kawo ta sakamakon yadda a dalilin ta al'umma da dama suka faɗa a mugun yanayi sai an kama mutum ka ga ya shiga wani yanayi amma lokacin da ya fito aikata mugun abinsa san baya tunawa da irin mutanen da yake jefawa a mugun yanayi Ga mu samu ku cikakken wannan bidiyo idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha ku dauke ku danna mana alamar subscribe kamar haka. Oh. Ya suna ka? Odera Amaru. Odera Amaru eh, Wani gari? Magarya. Magarya. Jihar Ka Ka zauna mana. Ai zama Allah to musa musa mm. abin da nake so ka gama eh, wani gari mun je mun je rija mun dauko mata mata na mata uku nawa aka ba ku dubu dubu da aka ba mu wallahi kai miliyan nawa kuka ansa miliyan miliyan wallahi Allah abin da ndi muka anso kenan nawa abin da na faɗi ka zauna miliyan nawa ka ce ma dan Allah a sassauta za a sassauta ma miliyan nawa ka sa aka wallahi Allah abu sai ka hidi ma miliyan nawa kuka ansa miliyan uku muka ansa miliyan uku eh. kowace miliyan ɗaya ɗaya eh. nawa aka baka kai ni ma an ban miliyan ɗaya miliyan ɗaya eh. bindiga bindiga wa'in ce muka halba wace wa'in wadda irin wadda ake halba wace kala wurin wa kuke ansa su tashi zane wajen sani shahu lokacin yana dare shi ke baku haya to waye uban daba ku uban daba mika ne mika ne ku ne ke fita a kullum in ya kasance an sami irin wannan nasara bidiyo ya bayyana mukan kawo muku ba don komai ba sai don ku ga irin kokarin da ake a koda wani lokaci idan ba ikon allah ba har abada babu wani abu wanda yake tabbatacce da wamamme na haƙiƙa izina ce wadda muke nunawa domin ya kasance waɗanda suka zaɓi mugun tafarkin ɗora mutane a cikin mugun yanayi ta hanyar su 'yan bindiga masu jefa mutane a bala'i su tsaya su karatun tanatsu su daina wannan aiki su hau tafarki mai bullewa har abada ba za ka yi nasara ba ka zaɓi tafarkin sa mutane a cikin damuwa wannan matsala ta tsaro matsala ce wadda tana addabar arewacin najeriya yankuna da dama musamman a ce yankin jihar zamfara wannan yanki shine yanki wanda ya fi fuskantar mummunan ƙalubale jihar katsina da sokoto har da wani bangaren na kaduna duk da cewa abubuwan ta can tsakin za a iya cewa da sauki wanda dan tsakanin na rundunar jami'an tsaro ta sojoji ta ce a wannan watan wanda ya kare sun kashe akalla 'yan bindiga mutum dubu daya kaga kenan babban abin da ya kamata kai mai aikata wannan mugun abu yayin da ka kalli wannan bidiyo in ba za ka daina ba kai ma ka jira lokaci amma al'amarin zai cin maka ko ka daina ko kuma ya kasance kai ma wata rana a yi baka ba zai taɓa yiwuwa ba ka zaɓi tafarkin jefa mutane a bala'i ka ce kullum kai ne a gidan gaba ba ka isa ba ka yau ko ba a kashe ka ba wata rana rayuwarka za ta ƙare ranar da ka mutu ka koma ga Allah nan ma wani zancen ne daban sakamakon ganinka da kai a duniya an halitto ka ne don ya kasance ka zo kai abin da aka aiko ka kai in kai wani abin daban wannan abu ne wanda kai kai matsalar ka ce ƙarshe kuma kai ne za ka faɗa a bala'i aikin rundunar jami'an tsaron ta sojoji da suka faɗa bai tsaya iya kawo ƙarshen mutum dubu ɗaya ba sai ya haɗa da ruguza sansanin 'yan bindigar masu tarin yawa kamar yadda suka faɗa abin bai tsaya iya haka ba akwai gaggagaggan shaƙiyai ma'ana shugabanni na 'yan bindigar akalla mutum goma waɗanda suka ce sun kawo ƙarshen rayuwarsu duk a cikin wannan wata guda ɗaya abin bai tsaya iya nan ba suka ƙara da cewa akwai hare-hare wanda 'yan bindigar suka shirya suna kan hanyar zuwa aikata wannan mugun abu gandunar jami'an tsaron ta sojoji ta hana su kamar yadda suka faɗa wanda a dalilin haka yasa al'umma da dama suke ta'adda'ar allahu subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba waɗannan jami'an tsaro na sojoji nasara wajen ganin sun kawo ƙarshen wannan bala'i mafi girman dai abin da ya kara taso da abin dan tsakanin nan bai wuce kashe sarkin gobe ba mutum mai daraja in aka ce sarkin gobe wani ya dauka kila ba wani sarki ba ne babban misalin da zan misalta muku a nan kamar yanzu sarkin gobe da zai haɗu da sarkin kano ko zazzau ko wani sarki irin cikin manya-manyan sarakunan arewacin najeriya ba shi zai duka ya gaishe shi ba shi ma wancan koda bai duka ya gaishe shi ba hannu da hannu za su kai sarki ne ni sarki ne ba mutum ba ne wai mai ƙaramar daraja wanda da ɗazu-ɗazun na rahoto ke fitowa min ƙaramin ministan tsaro na ƙasa tsohon gwamnan jihar zamfara matawalle ya umarci manya-manyan jami'an tsaro da su koma sakwato a tare can a ci gaba da yaƙar waɗannan mutane kamar yadda rahoto ya tabbatar domin ya kasance a kawo ƙarshen wannan ta'addanci mutane su samu salama haka matsalan dai da ke faruwa ga matsalar tsadar rayuwa ga matsala ta tsaro wanda a dalilin haka yasa mutane a kullum suke ta roƙon gwamnati ta dage ta ƙara ɗaukar mataki a farkon watan ogas ne aka gudanar da zanga zangar tsadar rayuwa wadda ita karan kankin kanta abubuwa da dama sun faru a dalilin ta marasa daɗi waɗanda suka faru duk a dalilin aukuwar wannan al'amari wanda har yanzu maganar da ake akwai waɗanda suna tsare tun bayan wannan zanga-zanga wanda jami'an tsaro suka kama wasu kuma sun koma ga Allah suna barzahu sakamakon akwai mutane da dama waɗanda suka rasa ransu wanda a dalilin da auko irin haka ne yasa ake ta ƙara jan hankalin mutane a da kufa a ƙara yin abin da ya dace abin da ya dace kamar yadda wasu daga cikin shugabanni suka fara kiraye-kiraye shine mutane su ƙara ƙaimi wajen shirin ya za a su kare kansu mun kawo muku dai rahoton abin da ya faru a zamfara a wani yanki wanda lokacin da ya kasance yan bindiga suka kawo hari mutanen garin suka yi ca suka ki guduwa sun harbin bindigar mutane suka ki tserewa mai adda ya ɗauko mai wuka ya dauko kowa da irin abin da yake ɗaukowa haka suka fuskanci waɗannan yan bindiga aka fafata sai da suka kashe mutum talatin da wani abu yan bindigar mutum uku kaɗai suka kashe a duk garin yan bindigar sun yi ƙoƙarin tserewa mutanen su suka bi su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 ku daure ku tsaya ku danna mana alamar subscribe haka zalika ku danna alamar ƙararrawar sanarwa kamar haka